Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma niyya. sai kuma tashar mu ta biyo a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai a kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo da ke kuma si za kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis sha uku ga watan Yuni shekarar dubu biyu da goma sha tara. Daula Salibu ce tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar maku da wannan shirin yanzu dai ga kanin labarai. To daula kasar Amurka da Poland sun saka hannu kan wata yarjejeniya da za ta baiwa Amurka damar ƙara aika dakarunta dubu ɗaya zuwa ƙasar Poland. haka kuma amurka na karfafawa dukkan bangarori su kwantar da hankalinsu lokacin da gagarumar zanga-zanga a hankun ta juya ta koma tashin hankali a jiya laraba harkokin kasuwanci da zirga-zirga ababen hawa sun dawo akan titunan birnin khartoum yayin da shugabannin 'yan adawar kasar sudan suka amince da dakatar da gwamnati bore da yajin aiki kanan labaran kenan aka ji a cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ta musanta a janye batun zargin almundahana da ake wa tsohon gwamnan jihar gombe sanata dan juma goje wasu suna cewa kamar kes eh, din dan eh, juma goje an ce hukumar ku ta ce ta cire hannunta a kai no ba gaba hukumar ofishin attorney general ne da minister of justice suka zo su ce su karba kuma in ka duba constitution ta ba su right Za kuma ku ji cewa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya dauki alwashin samar da tsaro a jihar da ta dade tana fama da rikicin mayakan Boko Haram. mu tabbatar mun kansoro ga kasan borno saboda mutane su samu su je gonakinsu su yi noma don saboda wadatan abinci shi ke abin da ya kamata mutum daga farko ya samu sai kuma shirin domin iyali wanda alheri grace abdu za ta gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta waye gari To jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. kasar amurka da poland sun saka hannu akan wata sanarwa da ke tabbatar da haɗin gwiwar ƙasashen biyu kan tsaro wanda shugaban ƙasa donald trump ke nuna cewa ba a fannin tsaro kaɗai ke tsakaninsu ba suna dangantaka mai karfin gaske jiya laraba trump tare da shugaban kasar poland andres duda ya sanar da cewa amurka za ta kara aika dakarunta dubu ɗaya zuwa kasar poland abinda har yanzu ba a sani ba shine ko akwai wurin da karin sojojin amurka dubu biyu za su zauna a kasar da yake magana da wato ofishinsa na oval office ya bayar da trump ya bayar da shawarar cewa za a ɗauki dakarun ne da kasar jamus zuwa poland trump ya janye batun ƙara yawan sojojin amurka da ke a nahiyar turai shugabannin biyu dai sun wato sun kaucewa sanar da cewa sojojin amurka za ta aika na dindindin ne lamarin da ka iya haifar da zaman ɗarɗar da ƙasar rasha poland dai ta alkawarin ba da tallafin akalla dala biliyan biyu domin ajiye karin sojojin amurka da wasu kayayyakin a ƙasar domin kauce ɓacin ran rasha amurka na karfafa dukkan wato na karfafawa dukkan bangarori su kwantar da hankalinsu a lokacin da gagarumar zanga-zanga a hong ta juye ta koma tashin hankali jiya laraba inda 'yan sanda suka yi aron gama da masu zanga-zanga waɗanda ke nuna adawa da ƙudurin wato ɗaukar masu laifi zuwa cana domin a hukunta su jami'an 'yan sanda cikin shirin kota kwana sun jera akan tituna suna harba barkonon tsohuwa domin tura masu zanga-zangar baya wanda wasu daga cikinsu ke ɗauke da shingaye da aka kafa kan tituna suna jifan 'yan sandan da su hukumomin asibiti sun ce akalla mutum saba'in da biyu sun samu rauni Wannan zanga-zanga dai ta tilasta wa majalisa su dakatar da zamansu na jiya Laraba inda aka shirya tattaunawa akan wannan shirin dokar da ake neman a kafa wadda ta janyo cece kuce. Shirin daukar masu laifi daga Hong Kong zuwa kasar China domin a hukunta su tsarin da yake da bambanci wanda kuma ya sha suka daga kungiyoyin 'yan kasuwa da na shari'a da wato masu rajin dimokuraɗiyya. A Washington DC shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da tabbacin cewa China da Hong Kong za su magance lamarin bayan da gagarumar zanga zanga ta koma tashin hankali. Harkokin kasuwanci da zirga-zirga ababen hawa sun dawo akan titunan birnin Khartoum yayin da shugabannin adawar ƙasar Sudan suka amince da dakatar da yiwa gwamnati bore da yajin aiki. an shirya masu zanga-zanga da sojojin kasar za su koma kan teburin tattaunawa domin samar da hanyar wato hanyar da mulkin kasar zai koma ga farar hula sojoji waɗanda ke rike da mulki a kasar tun lokacin da aka tilasta shugaban kasa omar albashir sauka da ya kan mulki a watan afrilu sun amince za su saki fursunonin siyasa da suka kama a cewar jakadan habasha muhammad direr ma'aikatar harkokin wajen habasha ta ce baki ɗaya bangarorin sun amince da komawa kan teburin tattaunawa da zuciya ɗaya domin samar da majalisar miƙa mulki ga gwamnatin farar hula amurka a halin yanzu kuma ta naɗa tsohon ma'aikacin diflomasiya donald booth a matsayin jakada na musamman a sudan booth dai ya taɓa zama jakada na musamman a sudan da sudan ta kudu a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa barack obama to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sanda a ƙasar Rasha sun kama shugaban 'yan adawa Alex Navalny da wasu ɗaruruwan mutanen da suka halarci wata zanga-zanga a Moscow domin neman a hukunta 'yan sandan da ake zargi sun yi wa fitaccen ɗan jarida shari a cewar wata ƙungiya da ke sa ido. Ƙungiyar OVD Info da ke sa ido kan duk wani kamu da aka yi na siyasa ta ce jiya laraba 'yan sanda sun kama akalla mutum 400 wasu daga cikinsu ta hanyar amfani da ƙarfi ƙungiyar ta ce 'yan sandan sun fara sakin wasu da suka kaman yayin da ake tuhumar sauran da laifi gangamin da baya bisa doka ya biyo bayan wani hukuncin da 'yan sanda suka yanke na janye tuhumar da suke wa ɗan jarida ivan gulonov wanda aka tuhuma a makon da ya gabata da laifin an same shi da miyagun kwayoyi bayan da 'yan sanda suka ce sun samu kwayoyin a gidansa Gulunov wanda ya yi suna wajen kwarmata jami'an gwamnatin da cin hanci da rashawa wa katutu ya musanta zargin da 'yan sandan suka yi masa. Hukumomi sun ce an yi watsi da tuhumar da ake masa ranar litinin saboda rashin ingantacce shaida. Yawancin masu zanga-zangan na neman da a sabunta dokar da hukumomin tsaron rasha ke amfani da su a kuma saki waɗanda 'yan sandan suka riƙe da su. rundunar haɗin gwiwa da saudi ke jagoranta a faɗin da ake da 'yan tawaya ƙasar yemen ta sha alwashin ɗaukar mataki bayan da wani makami mai linzami na 'yan wato na 'yan awaren hufi ya faɗa kan filin saukar jiragen sama da ke kusa da rukunin gidajen saudi ya raunata mutum 26 mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwa ya ce wani ɗan ƙasar indiya da wasu yara 'yan ƙasar saudiya suna daga cikin waɗanda suka raunata dukan waɗanda suka ji raunin babu wanda ke cikin mawuyacin hali, ya kuma wato ya kuma kira harin makami mai linzami da cewa harin ta'addanci ne akan fararen hula wanda yake laifin yaƙi ne sai dai mai magana da yawun yan awaran huthi ya ce harin mayar da martani ne akan abin da ya kira hare-haren da saudi ke kaiwa da kuma rufe hanyoyin da take a yemen 'yan awaran dai sun ci gaba da kai hare-haren makamai masu linzami akan yankunan saudi a matsayin martani akan abin da saudi take yi wa 'yan awaran daga ƙarshe ana samun ƙarin yawan 'yan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyun democrat da republican da ke nuna damuwa game da ƙudurin gwamnatin shugaba trump na baiwa saudi arabia lasisin izinin sayan makamai mai yiwuwa ne majalisar dattijai ta amurka ta jefa ƙuri'a jin ra'ayin wakilai a farkon makon gobe a kan yiwuwar jan birki ga sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wanda a ranar 24 ga watan mayu ya bada sanarwar shirin gwamnati na sayar da makamai na dala biliyan 8.1 ga kasashe irin su daular kasashen larabawa da kasar jordan da sunan wai a hana cin zarafin da ƙasar iran ke yi wa wasu ƙasashe na yankin yanzu haka ma wasu 'yan majalisar dokoki hudu ne waɗanda 'yan jam'iyyar democrat ne sun riga sun gabatar da wasu ƙudurori jiya laraba wanda idan aka zartar da su za su iya hana ba da lasisin sai da makaman Sarfil Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yayin ake zargin cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ta janye batun zargin almundahana da ake wa tsohon gwamnan jihar gombe sanata dan juma goje maƙaddashin shugaban hukumar ta efcc ibrahim mako ya musanta hakan ga wakilin sashen hausa sale shehu ashaka ɗauke da ƙarin bayani Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya Ibrahim Magu ya ce ba shi ne ya janye tuhumar almundahana da ake yi wa tsohon gwamnan Gombe sanata Danjuma Goje ba. magun da na zanta da shi a wajen taron demokradiyyar bana a abuja ya ce lamarin ya faru ne daga ma'aikatar shari'a wasu na ganin cewa kaman ana wannan yaƙi kaman waɗanda ba sa tare da gwamnati su ne ake yi kaman me za ka ce akan haka ƙarya ne because yanzu wanda muka wanda suna kurkuku kaman niyami da dariye suna haifi su amma wasu to wasu suna cewa kamar kes eh, din juma Goje an ce hukumar ku ta ce ta cire hannunta a kai. No ba haka ba. ofishin Attorney General ne da Minister of Justice suka zo su ce su karba. Kuma in ka duba constitution ta ba su right in sun ce su ba mu su rubuta su bi ba su su za su gaba da aiki kazalika ibrahim magu ya danganta yawan bakin da suka zo ta najeriya murnar ranar demokradiyya da jajircewar shugaba buhari kan yaki da cin hanci in ka lura dignitin sun da suka zo wato shugaban wasu kasashen waje ina jin ba taɓa yin irin wannan a najeriya ba ba taɓa sabon nambar shugabanni na afirka suna attending a democracy day wannan kuma sun yi ne saboda confidence da suke da shi a kan shugaba muhammadu buhari game da rashin tantance shi don zama cikakken shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc daga majalisa ta takwas ƙarƙashin jagorancin sanata bukola saraki da shugabar sabuwar majalisa ƙarƙashin sanata ahmed lawal ibrahim magu ya ce shi dai zai ci gaba da aikinsa duk nan da allah ya ce za a tabbatar zai tabbatu abin da nake cewa mu da majalisa na yanzu mu haɗa kai don kowa kowa ya kamata ya sa hannu don a samu a samu lafiyar kuma najeriya amma kana nufin yan najeriya shakur su ba za ku ja baya ba da wannan yaki da cin hanci da rashawa a na gaya maka kaman dama ba a yi komai ba am kamtalin ban gane ba cewa da ba a yi komai ba no za mu yi doubling effort namu na ce maka za it is going to be rough and tough lauya mai zaman kansa abuja barista aminu gamawa ya ce abun damuwa ne rashin tabbatar da magun cikakken shugaban hukumar yaki da cin hanci kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar angulu in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin apc suna so a ɗauke su da mahimmanci to wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo babu ɗan gida babu bako duk wanda aka tabbatar da cewa ya yi laifi a hukunta shi amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki fatar mu shine shugaban kasa Allah ya bashi damar aiwatar da alkawari da ya dauka ɗauka na cewa za a yaki cin hanci da rashawa. Gwamnatin shugaba Buhari dai ta ɗora babban jigon kamfe ɗinta ne kan yaƙi da cin hanci da rashawa. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To Madalla a gaishe da Sale Shehu Ashaka a jihar Borno kuma gwamna Baba Gana Umar Zulum ya bayyana a farin cikinsa a kan ranar demokaradiyyar Najeriya inda ya mika godiyarsa ga al'ummar jihar sannan ya ce gwamnati za ta ƙara karfafa tsaro a yankin domin jama'a samu damar komawa gonakin su yi noma kamar yadda za ku ji tattaunawarsa da wakilin mu Haruna Dauda biyu. Mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana. Bayan haka kuma mu mutanen Borno wannan ranar ranar farin ciki na don saboda daya daga cikin mu yaro mambasa da baba kingibe shi da mashu mko abiola su ne suka yi nasara wannan zaben da aka wuce wanda aka rusa yau kuma ana so a nuna wa farin ciki da wannan ranar don saboda haka mun ji daɗi kurai. bayan haka na mika godiya na mutanen borno gaba daya yadda suka ba mu goyon bayan su da muka zo yau mu kuma a fannin gwamnati mu ga mun yi magana za mu karfafa security apparatus namu wato vigilante namu da hanta da su sojojin mu tabbatar mun kasoro ga kasan borno saboda mutane su samu su je gwanakin su su yi noma don saboda wadatan abinci shi ke abin da ya kamata mutum daga farko ya samu sauran abubuwan da ya kamata hanyoyi da makarantu da muka yi magana mutane su samu zuwa kauyukansu su je ba wanda zai hana su shi ma yana da muhimmanci Rikali akwai batun aiki da ka taɓo cewa kamar mutane musamman malaman makaranta ba su damu da zuwa aiki su har ma kai gargadin cewa nan gaban aka samu wani malami da bai damu da zuwa aiki ba za a ɗauki mataki a kan shi ko za ka yi mana ƙarin haske. Ba batun malamai kawai ba ma malamai da kuma mutane jami'an local gama wanda suna aiki local gama in ka je za ka samu mutane local gama secretariat mutane a local gama ya kai dubu uku amma da kirne ka samu mutane guda talatin wanda suna aiki ba kowa malamin makaranta za ka je makaranta da malamai ya kai ɗari da ba zai wuce guda goma za ka samu ba to ina ne da wannan abin zai yi don saboda haka za mu sa karfi mu tabbatar cewa mutane yara za su je su yi karatu malamai suna nan mu kuma in akwai hakkin su kanmu za mu tabbatar mu gama musamman akan ta'addancin da yake tafiya wato akwai wani abu ya kamata mu yi la'akari wannan yaran nan akwai wasu da an sa su da karfi ba da hankalinsu kuma mutane da suke so su koma ina ganin lalle in zai yiwu akwai wayanda ba su da laifi ko kuma sun tuba irin wannan abubuwa ya kamata mu mu nika hannunmu don saboda wanda ba su da laifin su mai yawa ba suna so kuma sun nuna mana goyon ba ai mu mu tabbatar cewa za su iya su wurinmu wurin mu inda ba za su iya su kawo mana ta'addanci ba saboda haka na kawo godiya na mutanen borno allah ya sa mu ya zama mana hade allah ya sa kuma mu aiki a kasar borno ran kaɗai ka taɓa batun kamar yan gudun hijira wanda suke nijar da kamaru wanda kuma ka ma'ambaci ta kana so ka ziyarce su kamar menene takabin me ake so a yi wa waɗannan 'yan gudun hijirar ne na farko muna sanin da mu ziyar su don halin da suke ciki yawan su don saboda zan mun tabbatar abubuwan da muke dace wajen da za su su zanna kafin mu ce za mu kawo su tafiya mu wannan ba wani abu bane wata a turanci abin da akwai abin da ana ce musu cewa kamar recognizance sabe me suke sun adadin su nawa ne ina suke kuma mu je mu bada duk goyon bayan mu su gan mu su ji daɗi mu tabbatar musu cewa muna tare da su To Madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe ɗaya na dare da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. yayin da shugabannin siyasa a matakin tarayya da kuma jihohin najeriya ke shirin cika guraben mukaman dori mata na zuba ido domin ganin ko a wannan karan za a cika alkawarin basu kashi 35 cikin 100 na guraben yau ma muna tare da hajiya hawa el yakub wadda ta tsaya takara wakiltar kano ta tsakiya a majalisar dattijan tarayyar najeriya sai dai hakatta bata cima ruwa ba da kuma barista aisha ali tijjani ya gwagwarmaya kare hakokin bil'adama musamman mata Hajiya Hauwa ta ce amfani da ilimi zai taimaka wa Najeriya cima wannan burin. Kamar yadda za ku ji a wannan babin bibiyar da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Idan aka fara amfani da ilimin da ake cewa ana da, to za mu ga bambanci a cikin al'amura kwarai da gaske. Duniya ce ta kawo lokacin da ana magana ta tsari kamun ma a yi wato shugabanci. Aƙalla in kana da gwamna a gari wanda yake amfani da ilimin da yake cewa yana da ya kamata yana da tsari na akalla ba da yawa ba shekara hamsin to idan kuwa mulki ya samu rauni ba maganar wai namiji ko mace ba ne ba a yanzu a cikin halin da muke ciki mu muna cewa muna cikin halin kaka na kayi idan za mu hada da addu'a sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi dai sun kira kansu maza gashi dai sun ce su masu ilimi ne amma ga shi mun wayi gari muna da almajirai da ba a yi musu tanadi ba muna da yara sama da miliyan uku da ba sa zuwa makaranta muna da asibitittuka da babu magani muna da asibitittuka wanda za a iya zuwa a maka operation in ya zo da tsautsayi idan kai manne barista an yi zaben nan na gama gari bayan da aka yi kokarin a fitar da 'yan takara da yawan ku mata ba ku sami dama kun shi kun samu wannan fom ba ma dan kamar da ke faɗa ba in cika zo ma kika ce wai kina son fom na takara sai a wani wuri a miki dariya kalilan ɗin da kuka samu an ce eh, ba ku kai labari ba domin yanzu ƙididdiga ta nuna adadin 'yan majalisar dattawa mata a wannan karan ya ragu idan a kwatanta shi da majalisa ta baya haka kazalika a majalisar wakilai ya ragu haka abin yake a wasu jihohi da ake samun mata ɗaya nan biyu can ɗaya dan biyu misali don a baya kun ce mana watakila laifin jagoranci ne na jam'iyyar siyasa yanzu kuma ga shi ɗaya biyu an baiwa mata dama ta tikiti din amma kuma ba su kai labari ba ni na ji kana ta capitalizing akan an baiwa mata dama eh to dama ce amma bari in maka wata tambaya kan in baka ansa su kansu jam'iyyun da suka yi takara nawa ne suka yi rijista nawa ne suka yi takara nawa ne suka yi rinjaye duk inda mace ta fito ba a ba ta takara ba ma a wannan manyan-manyan jam'iyyu da ka sani ƙananan jam'iyyu ne wanda wala Allah wasu ma da yawa yanzu suka fara fitowa to ita kanta jam'iyyar ma ko da ta namiji ce ba ta yi tasiri akan waccan jam'iyyar ba ina ga dan ta ba mata in har ka fahimci ne nake eh to amma tun da ta bayar kenan yanzu an samu ɗan takara an jefo wa mutanen gari mm-hmm. da watakila kamata ya a ce mata sun yi rubdugu cewa ga jam'iyya ba wata a can ta hana 'yarmu ko 'yar uwanmu takara ga wata karama ta, ta, ta, ta ba ta kawo mata yanzu mun samu damar da za mu dangwala mata ƙuri'a sarranmu har ta kai labari me yasa haka bata faru a'a an dangwala ƙuri'a kawai dai in wannan fagen kake so a shiga akwai matsaltsali da dama wanda sun fi karfin wannan dan zaman da za a yi a tattauna to kaɗan daga ciki kaɗan daga ciki akwai maganar kuɗi da ta fara yi waɗanda suke da kuɗi a hannu sun siye ƙuri'a sun siye jama'a har mata yan uwanku eh? har mata yan uwanku da suke kukan ba har mata yan uwanmu domin me sun nuna musu su suka basu waɗanda suka siya a gurinsa ai ka san ba iri na aka siye ƙuri'a ta ba ko ka yadda da wannan ba kuma irin hajji hawa za a sai kuri'a ta ba an san inda aka je aka sai kuri'a wanda in an siya zai siyi ne su ne in an zo a zo a yi ta musu waka za a yi empowerment a ba su naira dubu ɗaya dubu biyu shikenan an tashi duk mun gani bari in gaya maka amma kuma a baya kuna ta aikin waya da kansu ba su wayi ba ba su wayi ba yadda har yanzu mazan su ma kansu bai waye ba akan fahimtar siyasar Hajiya hawa yanzu eh, za a iya cewa kamar yadda na faɗa adadin wakilai a majalisanmu da ma eh, addinan eh, wato addini da yadda cewa an yadda ku je ku wakilcin nan da dafa mata suna da yawa a 99 zuwa 2003 zuwa 2007 zuwa 2011 zuwa 2015 ma mata sun ɗanyi tasiri ko adadin su ya ɗanyi tasiri a majalisar wakilai da tarayya amma an ce ziki diddigar eh, ta ragu kun gano ma farko menene ya sa aka samu wannan koma bayan sannan ya za a getta mu. to zan iya gaya maka kai tsaye kuma ba zan janye zance na ba duk ɗan takara da ya takara a jihar kano mu talatin ne kano ta tsakiya babu wanda e, a'a maza da mata hmm. mata biyu ne kadai suka yi wanda muka yi takara ta majalisar dattijai zan iya gaya maka babu shakka cewa babu wanda ya fita ya gwagwarmaya ya shiga lungu da saƙo saboda yawa wayarwa da mutane kai ban kuma yi amfani da kuɗi ba kamar yadda uwata ta faɗi barista magana ce ta tsabagen an riga an sauka daga kan layi akwai wanda ma ba su ma fitan ba saboda suna tunanin akwai tanadi da jam'iyyinsu suka yi na daba da amfani da kuɗi wani abin da ya faru kenan kuma zahiri duniya ta gani kuma muna allah wadai har yanzu da abin da ya faru kuma ina tabbatar maka ko da allah zai sa in ƙara komawa fagen fama ba ruwana da daba ba ruwana da amfani da kuɗi dama abin da na fito yi gyara ne wannan shine a gabana na biyu wayarwa da kai za ki ci gaba kenan an zabe dawo wannan Allah shi muka bar wa sani saboda bamu san abin da zai faru ba gobe amma abin da na sani shine dama ni ya gwagwarmaya ce a kan gwagwarmaya ta na shiga siyasa kuma 'yan jarida ba irin tarsasa ne da ba ku yi ba cewa in ce ni 'yar siyasa ce na ce muku ni 'yar gogar ce amma na saka kallabi irin na siyasa saboda in shiga in karɓi wani gurbi wanda allah ne ya ba mu yi shi na wakilci da kuma gyara tsare-tsare na rayuwa al'umma mu gabaki ɗaya wanda yanzu a gurɓace take gabaki ɗaya saboda haka wannan shine a gabana na biyu akwai matakai yanzu da muka ɗauka na hangen abin da ya faru wannan wato zaɓe da ya faru kai da kanka ka yi na'am kun gani 'yan jarida an yi amfani da ƙarfi na mulki an yi amfani da 'yan daba kuma ana kan amfani da su kuma an yi amfani da kuɗi wanda shi ma muna cewa yana daga cikin badakalar da ake mana a gwamnati ana buɗe taskar gwamnati kuɗin talaka ana fitowa da su lokacin zaɓe ana watsi da su ana wulakanta wato rayuwar 'yan adam to wa'annan abubuwan za mu ci gaba da magana a kansu kuma wa'anda suka shiga kotu saboda neman gyara su ma muna bibiya mu gani cewa in ma hakan ne abin da suka kai kara. Allah ya sa an karɓo an yi gyaran ba za mu basu ba ai da abin da yake faruwa shine idan mutum ya samu kujerar nan sai a gefe ya ringa yin mulki irin na kama karya kamar shine ba kansa mulki to abin da demokaradiyya take bukata hamayya ba ba ce ba abin da yasa ake neman wanda ya zamanto ba dan gidanka ba dan ya nuna maka cewa idan akwai kuskure amma ba ka zama ɗan amshin shata ba to yanzu amshin shata kawai ake yi gashi sosai kotu za ta ce kaza ba za a yi ba to idan aka ce shugabanni suna tunanin sun fi karfin hukunci sun fi karfin doka to an shiga wani hali shi ma irin na kayi to allah raba najeriya da wannan halin yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu birki nan sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji yadda bakin namu suke gani siyasa ke durkusa da najeriya za mu kuma so mu ji daga gare ku ku masu sauraro tambayar ita ce ta yaya za a iya amfani da bambancin ra'ayin siyasa wajen inganta harkokin mulki da cika alkawura sai a tafi shafinmu na sada zumunta facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in yanzu a madadin bakin namu hajiya hawa el yakub da kuma barista aisha ali tijjani da wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya To dalla yanzu kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe gasar filo zai dawo mana da takaitattun labarin duniya. To sarfilo gare ka. To daula kasar Amurka da Poland sun saka hannu akan wata sanarwa da ke tabbatar da haɗin gwiwa a kasashen biyu kan tsaro wanda shugaban kasa Donald Trump ke nuna cewa fannin tsaro kawai ke tsakaninsu ba suna da dangantaka mai karfin gaske. jiya laraba trump tare da shugaban kasar poland andres duda ya sanar da cewa amurka za ta kara aika dakarunta dubu ɗaya zuwa kasar poland abin da har yanzu ba a sani ba shine ko akwai wurin da dakarun sojan amurka dubu biyu za su zauna a kasar da yake magana daga ofishinsa na oval office trump ya bayar da shawarar cewa za a ɗauki dakarun ne daga ƙasar jamus zuwa poland amurka na karfafawa dukkan bangarori su kwantar da hankalinsu lokacin da gagarumar zanga-zanga a hong kong ta juye ta koma tashin hankali jiya laraba inda 'yan sanda suka yi ta'aran gama da masu zanga-zangar waɗanda ke nuna adawa da ƙudurin ɗaukar masu laifi zuwa china domin a hukunta su jami'an 'yan sanda cikin shirin ko kwana sun jera akan tituna suna harau barkonan tsohuwa domin tura masu zanga-zangar baya wanda wasu daga cikin suke ɗaukar shingayen da aka kafa kan tituna suna jifan 'yan sandan da su. Hukumomin asibiti sun ce akalla mutum 72 ne suka samu rauni. harkokin kasuwanci da zirga-zirga ababen hawa sun dawo akan titunan birnin khartoum yayin da shugabannin adawa ƙasar sudan suka amince da dakatar da yiwa gwamnati bore da yajin aiki an shirya masu zanga-zanga da sojojin ƙasar za su koma kan teburin tattaunawa domin samar da hanyar da wato hanyar da mulki ƙasar zai koma ga farar hula sojoji waɗanda ke rike da mulkin ƙasar tun lokacin da aka tilastawa shugaban ƙasa omar albashir sauka daga kan mulki a watan afrilu sun amince za su saki fursunonin siyasa da suka kama a cewar jakadan habasha muhammad dare 'yan sanda a ƙasar rasha sun kama shugaban 'yan adawa alex navalny da wasu ɗaruruwan mutanen da suka halarci wata zanga-zanga a Moscow domin neman a hukunta 'yan sandan da ake zargi da yi wa fitaccen ɗan jarida shari a cewar wata ƙungiya da ke sa ido. Kungiyar OVD Info da ke sa ido kan duk wani kamu da aka yi na siyasa ta ce jiya laraba 'yan sanda sun kama akalla mutum 400 wasu daga cikinsu ta hanyar amfani da ƙarfi. Kungiyar ta ce 'yan sanda sun fara sakin wasu da suka kama yayin da ake tuhumar wasu da laifi. To madalla masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya taimaka mana ya ba mu umarni da injiniyan mu na yau Mr. Craig. Ni Daula Salim nake cewa sai an jima can kaɗan da hantsi idan Allah ya sake dawo da mu.